بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa masu ware da masu kallon mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wani tasha ta albarka wato gajimar tv studio kamar kullum kamar yadda muka saba kawo muku fa'idoji da lagunguna da magunguna wadanda suka shafi musulunci to da aka ayo ma mun kawo muku lakani wanda zai taimaka muku a cikin harkokin ku na yau da kullum da kuma wato harkokin ku na mu'amala na gida da kuma na waje wanda zai ba ku dama gurin tsare dukiyar ku da tsare lafiyar ku da tsare mutuncin ku wato wannan lagani a yau ne muka zaƙulo muku mai amfani mai albarka wanda aka tarba shi aka gani wato lakanin kama barawo wato mutum ya tsara gidansa ta yadda barayi ba za su samu damar shiga ko haurawa ba ko da kubura nan ka san shi ko da baka san shi ba ko da na nesa ne ko da na kusa ne to Allah subhanahu wataala sai <clears throat> taimaka maka gurin wannan barawon ba zai sani abin da yake bukata ba saboda taimakon Allah da ka nema gurin tsari wanda Allah subhanahu wataala ya sare ka nema ka yi shi to da haka wannan sirrin shi ne za mu gaya muku mai albarka da haka idan kai ba ne a wani shata mai albarka da ala sai ka taba karawa ka taba alamar karawa kamar subscribing ta yadda da zarar mun ɗora bidiyoyin mu za ka samu damar kallo ba tare da bata lokaci ba sannan kai wani like kai wani share da dai uwa musulmi sun zasu amfana da wannan fa'ida mai albarka a sirrin kan barawo da haka abin da ake bukata yanzu gaya masa da sannu a hankali da ka sai ka biyo ni sannu sannu tun daga farkon wannan bidiyon har zuwa karshe insha Allah za ka fa'idantu da wannan sirri mai albarka da ka da fari za ka samu tsakuwa wato tsakuwa mai suna tsakuwa wadda muke takawa za ka samu ka irga guda dubu daya ka ware ta a sannan sai ka samu wato tukunya karama ta ƙasa sannan sai ka samu faifaye wanda za a rufe ta idan kawai haɗa wannan abubuwan to ga yadda za ka yi bayan ka sami tsakuwa guda dubu daya kowace tsakuwa guda daya sai ka ɗauko ta sai karanta bismillahir rahmanir rahim li ilafi qurash bismillahir rahmanir rahim li ilafi qurash ilafi murahila tashtahi wa sayf falyabdu rabbah albayt alladhi al'amu min ju'in wa amlahu min kawfin sai ka karanta kafa daya a kowace tsakuwa idan ka gama duka ka gama in ka tofa sai ka sa a cikin tukunyar ka tofa sai ka sa a cikin tukunyar bayan ka kammala ma'ana ka kammala karantawar da tsakuwar sun kare to sai ka je ah, wajen da ake wannan ɗan kaba wanda wanda ake yanka kaba kuma inda ake aikin kaba to sai ka duba irin zarazara na jikin kaba to sai ka samo shi sai ka rufe bakin tukunyar da shi sannan wannan martan na fifi da ka samu sai ka rufe ita tukunyar sai ka je gidanka sai ka samu gefe guda ko tsakiya an fi bukatar tsakiyar gidan sai ka binne ya ka haka ka binne ya ka sa kasa ku siminti ka siminti ya yi labar da gidan naka idan ba samu tsakiya ba ko da gefe ne ga wanda yanayin gidan nan su bai ba da irin wannan shanin ya ka samu ko da gefe ne sai ka binne wannan sirrin wurin tukunyar to bayan ka binne idan ka zo ita binnewar sai ka ce Allah na yi wannan kafin barawo na yi wannan kafin kafin barawo kenan da dama ai fi ne na barawo sai ce to Allah nayi wannan kafin barawo duk wanda ya shigo gidan nan da niyyar sata Allah ka saukan mai da masifa ka saukan mai da waƙiya tun daga sauran gidan sai ka bismillah sai ka sa ta a cikin wannan raman sai ka bane to insha Allah da Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya shigo gidan nan da liyar sata dukkan zai ga idan sai ya rufe ba zai samu damar ganin komai ba ko ɗaukar komai saboda mai tasirin wannan aikin Allah sabon wa ta'ala zai shafa basira su kuma da idansa baki daya ba zai iya ganin ma abin da zai ɗauka ba da ma har ya kai ga fita aka wani siri mai kyau ne wanda yan wada suka jaraba shi da aka mun kawo shi wannan domin addar ku gare mu da kuma wato fatan alkhairi domin yan uwa musulmi su amfana da wannan lakani ko siri mai tarin albarka da aka wannan shi ne sirrin wanda yake da tambayar ko bayani ya iya yi mana comment domin makaranta don mai fly da amsa da ka kamar yadda na faɗa idan da Allah ba bako ne a ciki ya mana subscribing sannan ka yi mana like ka mana share domin hakan zai ba mu karfin gwiwar zakulo manyan asararai ta yadda za mu ringa dora mu da ka muna godiya a gare ku da haɗin kai da kake mu muna salati da sallama hafsa shugabanmu nan muhammad sallallahu ta'ala